يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawa masu kallo da saurari kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma saurari mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kamar yadda a jiya ka mun gabatar cewa kana kallon mu ne da sauraron mu kai tsaye daga babban ɗakin taro na makarantar mai suna barul hadisi salafiya wadda take lamba hudu lawun mabarkaci da ke nan cikin ainihin anguwar gaskiya layout a zaria jihar kaduna a najeriya a yanzu da kake sauraron mu yammacin ranar juma'a ce da ta daidai da ashirin da biyu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku daidai da goma ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan kasar shine na 66 daga cikin jirgin tafsirin alkur'ani mai girma da muka yi take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji kamar yadda kuma shine kasar na biyu daga cikin jirgin giyar kasusuwan da muka fara bayani da kwatanta wuraren aikin hajji da kuma yadda ake aikin hajji da umra waɗannan bayanai insha Allah ta'ala ba ƙarshe za mu ɗaure su tare da ziyarar ainihin madina da kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da magabartar baki'a da kuma ainihin masallacin kuba da wasu wurare waɗanda jama'a kan ziyarce su za mu zo mu tattauna dangane da halacci ko rashin halaccin ziyarar wasu wurare ban da waɗannan insha Allah ta'ala jama'a masu kallo da saurare in ba a manta ba tafsirin wata awa shi ya kai mu zuwa ga wannan a inda Allah madaukakin sarki a bisa harshen bawan shi annabin shi Ibrahim yake cewa wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka Allah ka nuna mana yadda za mu yi maka hajji da umra Allah madaukakin sarki ka nuna mana waɗannan wuraren ibadoji mun ji inda malamai daga cikin magabatan malaman tafsiri suka bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki da ya umarci Ibrahim da Ismail da sai kammala ginin Ka'aba sai Ibrahim ya ce to ba ɗaki mun gina amma ya zane mai maka bauta Allah ka nuna mana Allah ya aiko mala'ika Jibril takanas ya zo ainihin kama hannun annabi Ibrahim suka tafi ya fara kai shi wurare wurare ɗawa bayan ɗaya tun daga ka'aba ya nuna mai ga yadda zai ɗawafi ya nuna mishi bayan ɗawafi ga yadda zai ainihin waɗannan salloli ya nuna mishi bayan nan ga yadda zai safa da marwa sa'annan ga kuma inda ake wurin jifa na jamratul kubra al'aqaba da alwusta da Asubura. sa'annan ya sake ɗaukan shi ya kai shi ainihin mina ya kai shi muzdalifa ya kai shi arafat a nan ne kamar yadda muka ji malamai sun bayyana yake ce mishi ka gane waɗannan wurare kuma ka san su ya ce eh. wannan tambaya da amsa tsakanin jibril da ibrahim sun faru ne a arafa malamai suka ce daga nan ne aka kira ita ainihin arafat da arafat allah maɗaukacin sarki ya taimaka don uwa masu kallo da sauraro musamman alhazai bayan Allah kuma bakin Allah bakin ɗaukin Allah bai girma mun fara gabatar da wasu nasibohi waɗanda daga cikinsu muka ce wajibi ne duk wanda ya tafi aikin hajji ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake zuciyar shi ya hajji shi saboda Allah ya san cewa aikin hajji ibada ce daga cikin ibadoji mafi girma da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa annabawa su wannan ibaba girman ta ya kai girma babu inda ake iya yin ta sai an je wannan ƙasa mai tsarki ƙasar makka sannan kasan cewa kenan ba zai yi kari ta da ka ba sai ka je an koya maka don daga cikin dokoki waɗanda allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa duk wani alhaji ya kiyaye shine dole ne ka kiyaye daga kwarkwasa maganganun ba tsakai da mata hakanan fasikanci neman mata zina da sauran makamantar haka hakanan jawayya wadda babu gaira ba sabab muka ji cewa in ya zan matarka ba a halatta maka ka sadu da ita kana cikin harama da ihramin aikin hajji ba muka ji cewa aure bai halatta ka gani ka nema a wurin wani dangane da yan shiga bai halatta ka ɗauki yarka ka aurar a lokacin kana aikin hajji ba bai halatta ana jiba a ɗaura maka aure a halin kai kana can tare da ainihin harama a kan ta aikin hajji ba to in ya zama aure kenan ina kuma ga maganganun banza da mata allah madaukakin sarki kiyaye don haka muka ce ka yi kokari ya kai alhaji hajjin ka da zama alhajjin mabrur wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa alhajjin mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajjin duk da ta zama mabruriya wato kubutacciya daga wani saɓon Allah lafiyayyar aikin hajji ba ta da wani sakamako sai ainihin aljanna ka yi ƙoƙari hajjinka ta kubuta daga duk wani saɓo na Allah kwarkwasa neman mata maganganun banza da duk wasu ainihin zunubai waɗanda za su ɓata maka aikin hajji sai ka dawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke cewa man hajja falam yarfaf wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu wanda duk ya hajji bai kwarkwasa ba bai fasikanci ba zai dawo daga aikin hajji kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ma'ana an wanke shi daga sunuban shi ɗan uwa zunubi mafi girma a wurin Allah shine shirka alhaji ne kai ko ba alhaji ba ka guji yin shirka shirka ita ce laifi mafi girma wadda ake saba wa Allah a ƙasar makka ne ko ba a ƙasar makka ba Na haka shirka na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki kiyaye da daga cikin alhazai za ka ga sun da abubuwan shirka a aikace ko kuma a lafazance za ka ga daga cikin alhazai wani na ɗawafi yana istirafa da sunan wani wanda ba Allah ba yana rana ka agaje ne ko kuma su ku agaje mu da makamantan haka mamata daga cikin annabawa da salihai da kuma kiransu da rantsuwa da musu duk waɗannan abubuwa shirka ne kuma kafin shi ne sakamakon haka sai ya kai ga rugurguza wa alhaji imanin shi da aikin hajji shi Allah madaukakin sarki dai cewa yake wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al hakika an yi maka wahayi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi wahayi ga waɗanda suka ainihin gabace ka cikin annaba da manzanni gargaɗin da ake maka shine idan ka suke kai shirka aikin ka zai ɓaci kuma ba ka zama daga cikin waɗanda suka yi asara wannan ga manzon Allah kenan wanda Allah maraukakin sarki ya tsare shi daga duk wani ƙaramin laifi balle babba balle mafi girman laifin shirka na haka ɗan uwa kar ka sake a baka wasu layu a ce maka in ka ɗaura harama aikin hajji to ka ɗaura wannan laya ko ka ɗaura wannan guru ko ka ɗaura wannan kambu ko kuma in ka je a ce maka ga wani ainihin wani wanda za ka rinda kiran sunan shi wannan annabi wannan aljanni wannan mala'ika kowane ne za ka kira sunan shi kana neman yi maka wani abu ka tabbatar da cewa wannan shirka ce sauraka ka yan uwa musulmi a ji tsoron Allah dangane da haka sannan ayyuka na shirka waɗanda za ka ga wasu mutane an canfanta musu wasu al'amura cewa idan ka je kar ka sake baka hau dutsen nan na arafa ka yi kashi a kai babban in kai haka to za ka yi kuɗi ana ana bai mutane fatoyi munana wa in kai ainihin wato kashi akan wannan dutse na imal da suke kira dutsen rahama jabalin rahama to za ka yi kuɗi wannan jama'a yana daga cikin munanan barna da za ka samu ainihin alhazai suna aikatawa hawa saman dutsen da nufin ibada annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba hawa shi ba amma annabi ya tsaya gefen dutsen a lokacin ainihin da ya zo addu'ar arafa amma me ya ce wa kaftu hahuna wa arafatu ha mawqif ni anan na tsaya amma duk inda ka tsaya a arafa ta yi saboda haka ba dole bane sai ka hau tsoron dutsen in ma har ka samu gefen dutsen ne za ka je daga ainihin ƙananan duwatsun da ke gefe amma ba ƙololuwa ba to galibin alhazai hawa suke yi kaga suna sallah wasu suna rubuta sunayensu da nufin cewa wai duk alhaji da ya rubuta sunan shi a jikin wannan dutse to Allah zai sake kiran shi ya dawo ya aikin hajji a da ya rubuta sunanka a jikin wannan dutsen Allah ya kira ka a yanzu saboda haka waɗannan abubuwan ku guje su jama'a Allah maraukakin sarki ya kiyaye to sa'an nan na daga ciki zaka ga wasu an yi musu rubutu yana kewaye kaba wani yana yayyafa rubutu a wurin ainihin bawafi wani zaka ga an ba shi wasu ƙananan layu ɗan muri-muri yana yana kewaye kaba yana zubar da su dama da hagu duk waɗannan bijiyoyi ne ba addinin musulunci ba wajibi ne ga dukkanin musulmi ya guje su to sa'annan sai bangaren sabon Allah da muka fara magana a kan shi jiya na ainihin zina alhazai ku ji tsoron Allah wannan ɗaki yana da daraja wannan ƙasa tana da girma Allah ya ce wa man yurib fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzighu min azabin alim wanda biyu nufin ya aikata wata karkata wani ta'addanci wani zalunci wata shegantaka Allah yake za mu ɗanɗana mishi azaba haka kowa ya ji tsoron Allah ya yi taka tsantsan a lokacin da yake ainihin waɗannan wuraren ibadoji kuma wannan tarbiyya ce ake baka idan har an ɗauke ka ka tafi wata ƙasa ka yi wata ɗaya mako biyu mako uku ka je ka iya zama kana kula da dokokin Allah to fatan da ake maka shine in ka dawo ka zo a ganka ɗabi'unka sun canza daga yadda a da kake da munanan ɗabi'u amma ka je aikin hajji a wurin aikin hajjin ka je ka aikata duk wani dangin saɓon Allah da ka saba yi ko kuma ka aikata fiye da haka sau da haka kwarkwasa da ainihin za ka samu mutane suna yi matan aure da ake tara su a wasu gidaje na musamman a ƙarƙashin wasu hukumomin alhazai sai ka ga wani ya ɗauki wannan dama ya yana neman ya samu wata mata wadda kawai zai mata wayo ya hira da ita a ji tsoron Allah sannan hukumomin alhazai wajibi ne a ɗauki matakai dangane da ire-iren waɗannan gidaje da ake tara mata alhazai domin galibin gidajen suna zama ne ba tare da wani tsari ba don haka kowa ya je kawai za ka ga iya tsayawa a kofar gidan wani ma zai iya shiga zauren gida wani ma zai iya shiga har ya taka ya shiga ciki saboda babu wata doka babu wani tsari a wasu hukumomin alhaza na haka sai ka ga matar aure ce na farko dai ba mata saba ma Allah ta tafi ba tare da ainihin muharraminta ba na'am bai halatta mace ta yi aikin hajji ba sai da wani muharraminta fatuwa da ake bayarwa cewa in an saka ta cikin wata rufka amina wata karabka wata tafiya ta amintattu ko kuma wasu tarin mata malamai Allah duk bai halatta mata ta je aikin hajji ba ma damar mace babu wanda zai tafi ya kai ta aikin hajji mijinta ko ɗanta kaninta ko ubanta ko wani muharraminta hajji ta sauka akan ta a wannan lokaci har sai lokacin da wannan sharaɗi ya cika don haka ku daina sakin mata kawai su tafi aikin hajji haka siddan ba tare da wani muharrami ba ba tare da mijinta ba ba tare da wanda shari'a ta amince ba da hujja cewa ai hukumar alhazai rufka ce amina hukumar alhazai ana shiga jirgi jama'a sun saki kowane alhaji kenan ba ruwansu da shi balle mata na haka za ka ga an sauka arafa wata matar za ta bata sai bayan kwana uku za a gano ta kaga idan mijinta na tare da ita zai bata taɓa idan ainihin ɗanta ko ƙanta ko ubanta zai suke ta kawai shi kenan sai ran da aka haɗu saboda haka ku kiyaye hira da ake zuwa ana zama ane da mataye waɗanda yake ba matan ku ba ku ji tsoron Allah hira da ake da 'yan mata ku ji tsoron Allah matan tikari masu kawo abinci da ake taruwa a kofar gidajen alhazai ko kuma aje a samu wata a aje a samu wani lambu a zauna shi kenan kawai ka saba da wata budurwa 'yan tikari sai a shi kenan sai a zauna a yi ta hira wannan haramun ne gare ka ainihin alhaji sa'annan wata mummunar ɓarna wadda yake ta shahara a najeriya a yau akwai mutane da dama sun tafi umara tare da ainihin 'yan matan da suke nema aure wai da hujja cewa tun da an sa mishi rana da ita ya biya mata umara sun tafi tare wannan haramun ne bai halatta ba don kai ba mijinta ba ne kuma kai ba muharraminta ba ne domin ba a daura maka aure da ita ba na'am ka biya sadaki na'am an kai sadaki amma an yi daurin aure ba yi daurin aure ba saboda haka ku ji tsoron Allah wata barna wadda ita ma ba ta gaza wannan ba akwai wasu waɗanda ba su kauce wa irin wannan wa'azin da muke tunda an ce ba kyau makka ce kaza ne sai ya ɗauki mace ta zo aikin hajji in ma ta zama mata aure in ma ta zama bazawara in ma ta zama asalin ta karuwa ce dama tun daga najeriya in ma ta zama tikari ce ko yar tikari ce wai sai ya ɗauko ta sai ya tawo da ita jidda sai zo sai ya ɓarnar da zai yi sannan sai su koma ainihin makka la haula wala quwwata illa billah wane ne ubangijin makka wane ne ubangijin jidda wane ne ubangijin lagos wane ne ubangijin sokoto rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasai ma'ana ka kauce wa wannan tsananin azabar da aka ce na makka wannan azabar babu ita ainihin a jidda yanzu matsalar ba garin ba ce matsalar ita ce mugun aikin da ka aikata saboda haka alhabis sai a ji tsoron Allah sannan ina wannan nasiha musamman ga ɗan uwana kuma iyaye na talakawa waɗanda galibi ‘ya'yansu ne ake wa irin wannan fajirci saboda shi ne kuɗi ne ya biya baki. sai ya zo ya rikita iyayen da kuɗi da kyauta sai ce to ya biya mata aikin hajji na za su tafi Na sai a ɗaura aure kafin su tafi aikin hajji ne a sai a ce sai an dawo ko kuma a ce a wai tafi da ita a san aka je sai a samu malamai da limamai su daura aure amma fa almuhimmu nan shi ya tafi da ita ma'ana tafiya an yi ta cikin sabon Allah haka alhazai ku ji tsoron Allah iyaye ku ji tsoron Allah sannan sai yan boko waɗanda su kuma suke da'awar wayewar kai civilization da takabbur wai su sun ci gaba kansu ya waye su ba gida ba ba ne ko ba su da zafin addini wai tunanin su ba irin outdated tunani bane na mutanen da saboda haka tun da dai har yawon da zai baka yar shi na haka ta sata gaba ku tafi umara ko aikin hajji irin wannan ciwon haramun ci a filin mina da arafat da muzdalifa barna mai yawa tana faruwa tsakanin mata da kuma ainihin mazaje domin filin mina sarki ya tabbata ga allah fili ne na aje a taru a ambaci allah a yi tunanin allah a roƙi allah a bauta wa allah a yi salloli a kan lokaci amma kai ci filin mina yana neman ya zama dandalin kasuwanci na duniyar musulmi a lokacin aikin hajji to ba kasuwancin ba domin ba haramun ba ne Allah bai haramta kasuwancin ba amma shagaltuwa da kasuwancin daga abin da ya kai ka shagaltuwa da hira da 'yan mata daga abin da ya kai ka ya wace ya wace waɗanda ba su da amfani daga abin da ya kai ka na bautar Allah wannan fili na na gaskiya saboda Allah yana ba da dama ga wasu mutane ana barna iri-iri daga ciki akwai sace-sace don haka kai alhaji sai kai hankali galibi da daddare sai ka ga 'ya'yan cikaruwan lokacin da 'ya'yan larabawan da 'ya'yan sauran farare alhazai kuna bacci kun shagaltu a cikin tantunan ku kun sa cajin wayoyinku sai ku ga yara ƙanana sun zo suna tsallaka ku suna kwashe ainihin wayoyinku ko kuma suna kwashe jikunkunan kuɗaɗen ku don haka sai ku lura da kyau ko kuma za ku tafi wurin jifan shaidan sai ku yoɗe ku tafi gaba ɗaya ainihin yaran nan sai zo sai su kwashe muku kuɗi wai kai abin da kake gani tun da ka iso kasa mai tsarki to they have taken the foolishness out of you sun yi amfani da wannan gafalar taka kai tun da ka taro kasa mai tsarki Dan haka kana ganin ai ba ɓarawo a wannan kasa a wannan kasar waye zai sata ba ka sai ga alhaji ya bar kuɗin shi da guzurin shi da agogon shi har da wasu tsaraba da ya siya sai bar su a cikin tanti a mina sai dawo sai samu babu wani ɗan uwana ba ne ya yi mana halin namu da ake faɗi an ji jifan shaidan an dawo a shi ya bar komi shi a dawowa sai zai ce shi ba an sace mishi kayan shi yana jin shaidamin nan ne ba sun jifa shi ne biyo ba ya riga shi ya kwashe mishi kaya wani mu nan Allahu akbar na fata an gano ko za ka jama'a musulmi kun ji wannan dan haka yi kokari a ji tsoron Allah a kiyaye abin da kai ci da mamaki sai ka ga wasu lokacin da suka shiga harama aikin hajji lokacin suke aske gemu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aske gemu haramun ne rage gemu datse gemu kankare gemu ko saje ko hana ƙarya waɗannan dukkanin su haramun ne ainihin a musulunci amma mafi abin mamaki shine sai ka ga lokacin da mutum ya cuɗanyi da wannan ibada mai daraja da albarka ta aikin hajji a lokacin kuma sai ga ya aske gemun shi gaba ɗaya wannan haramun ne mai tsananin haramci saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama mun karanto wasu hadisai a karatutukan mu na baya annabi ya tabbatar da wajabcin abar gemu gemu kuma a bashi ya sakata ya wala da saje da gemu duk hukuncin su daya hana ƙarya duk hukuncin su daya ba a ainihin aske su sannan gashin baki ko ba a aske shi hasali sai shi ake yi da haka jama'ar musulmi haramun ne gare ka alhaji ne kai ko ba alhaji ba amma abin mamaki shine sai ka ga wani yana shiga aikin haji sai kuma ya aske gemu kaji ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan koyi da kafirai ne sannan kuma abin mamaki kwaikwayon ainihin halitta ce ta mata domin mata allah maɗaukakin sarki ya halicci galibin su ba su da gemu kaɗan daga cikin tsirarru mata da ake samu gemu na fito musu su kuma malamai sun tabbatar da cewa wajibi ne su aske shi domin siffa ce ta maza rashin gemu kuma siffa ce ta mata wani abin mamaki shine sai ka ga mutum ya sanya zobe na zinari a halin yana namiji haramun ne to ba zoben zinari ba sai ka ga musulmi da zobe na soyayya ko kuma wedding ring wato zobe irin na aure wannan haramun ne na farko tukuna sanya zobe na zinari sanya zobe na soyayya haramun ne domin kwaikwayon aikin fasikai ne mana wai ya sanya ne in memory in remembrance don ya rinka tunanin wancan masoyashi. ko kuma sanyawa saboda kun yi alkawarin kai za ka aure ta ita za ta aure ka wannan kuma al'ada ce ta kiristoci yan mushan batattu don haka bai halatta ba amma za mu zo mu magana dangane da hukuncin sanya zobe na azurfa ko kuma na wani abu wanda ya halarta. amma sanya zobe na zinare wannan ko a aikin hajji ko ba a aikin hajji ba bai halatta ba sanya zoben soyayya ko a hajji ko ba a hajji ba bai halatta ba sanya zobe na aure ko a hajji ko ba a hajji ba bai halarta ba to sa'annan sai kuma bayani dangane da wata matsala mai matuƙar muhimmanci jama'a idan kuka dubi ayyukan hajji kamar yadda zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama to nau'i uku ne akwai aikin hajjin da ake kiran shi ifradi akwai aikin hajjin da ake kiran shi kirani akwai aikin hajjin tamattu'i abin da ake nufi ifradi shine yin aikin hajji shi kadai ba tare da ka hada da umara ba annabi ya zo da wannan a musulunci amma daga baya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsai da hukuncin nan na ifradi ya tabbatar da cewa dole duk inda za a yi hajji sai an haɗa ta da umra ya rage saura nau'i biyu nau'in biyu na farko shine kirani kirani shine ka yi aikin umra sa'annan sai ka zauna a cikin waɗannan kaya na haramarka da kuma ainihin niyyar harama a zuciyarka mana ba za ka warware ba har sai ranar sallah tun daga sanda ka shiga cikin wannan kaya da kuma ainihin harama ta aikin hajji wato ka gwama tsakanin hajji da umara kuma ka yi saɓin ba tare da ka yanke bayan ka yi umararka daga baya ka zo ka ɗauki hajji ba shi yake kira kirani wannan yana da sharaɗi shi kuma sharaɗin shi shine ka koro dabba daga wajen harami wato daga wajen ƙasar makka ko kuma wani ya koro maka ya shigo maka da ita to idan har baka cika wannan shara'i ba to bai halatta ka ainihin kirani ba idan misali ka ɗauki ragonka daga najeriya ka saka shi a jirgi ko jirgin ruwa ko a ƙasa ne ko ma dai da yaya ka shiga da shi cikin ƙasar makka da ainihin niyyar ka ta hajji da umara a haɗe to ya halatta amma fa Allah madaukakin sarki yana ce maka wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillahu ba za ka aske kanka ba ba za ka shiga cikin halarci ba ba za ka cire wannan tufafi ba ba za ka warware niyya ba har sai ranar babbar sallah ranar da ya halatta kai aski ranar ce kuma za ka yanka wannan dabba taka to idan ya zama an samu kai kamar yadda a yanzu galibi yake da wahala jama'a shine a yanzu abu mai wahala ka iya ɗaukar ragonka daga najeriya ko daga wata ƙasa ka shigar da shi ƙasar makka wannan wahalar ta kai mu zuwa ga abu na uku kenan wanda shine ne dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kwadaitar da musulmi su shi ne hajjin tamattu'i to ita kuwa tamattu'i shi ne ka ɗauki haramarka ta umra bayan ka je kayi umra insha Allah za mu zo mu kwatanta gura umra a yau nan ko kuma darasi na gaba bayan kayi umra sai kuma ainihin in ka kammala kai aski sai ka je ka warware umararka kenan yanzu ka koma cikin halacci idan kana tare da matarka za ku iya sabuwar aure idan ka ga wata budurwa za ka iya aurenta domin a yanzu ka koma cikin halacci tare da cewa kana cikin makka amma ka warware niyyar taka kamar sallah ce ka ga lokacin da kai allahu akbar bar harama bai halarta kai magana ba an fahimta bai halarta ka ci abinci ba bai halarta kai kaza bai halarta kai kaza ba to amma kana sallamewa daga wannan sallah ta azhar sai kuma ka tashi ba kai sallar la'asar kafin kai sallar la'asar kafin ka fara la'asar ba ka iya cin abinci ba ka iya magana ba ka iya kaza da kaza to haka a lokacin da ka warware harama umararka wadda umarar nan ka yi ne a cikin watannin aikin hajji mun bayyana watannin aikin hajji su ne watan shawwal zulqa'ada da kuma ainihin zulhijja wasu kuma suka ce watan shawwal zulqa'ada da kwanaki goma ko zuwa kwanaki sha uku na ainihin watan zulhijja a takaicen takaitawa umarar da kaita a cikin waɗannan watanni sai ka warware haramarta sai ka ainihin zauna a ƙasar maka kana jiran ai aikin idan kai ɗan kasuwa ne ka je da goron ka za ka iya zuwa ka kasa kasuwar idan kai magini ne za ka iya shiga cikin kasar makka ka je a baka gini ka ci gaba da yi idan kai tela ne za ka iya zuwa ka je ka buɗe shago idan kai mai gyaran wutan lantarki ne za ka iya za ka iya yin duk wasu harkoki naka idan ka ga budurwa kana so ko da zaura za ka iya aure idan kana da ya za ka iya aurar da ita za a iya ɗaura maka aure daga nan gida kana can domin ka fita daga hali na ainihin harama da ihrami a wannan lokaci jama'a an fahimta wannan shi ake kira tamattu'i din shine morewa hutawa shakatawa bayan umara kafin kuma ka ɗauki ainihin haram aikin hajji ranar takwas ga wata ita ce ake kira ranar tarwiyya wato ranar jazubarin arafa ana gobe arafa kenan to sai yi wanka daga duk inda kake masaukin ka a maka gida ne ko hotel sai ka ainihin sanya ainihin kayanka na harama sannan kuma sai ka sake ɗaukan harama wanda za mu je bayani to a lokacin da kai wannan kuma to komai da ya halatta gare ka daɗin nan ya koma ya sake zama haramu to idan kai hajji da irin wannan sana to shi ake kira tamattu'i to irin wannan hajjin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fi son shi musamman ga mutumin da bai koro hadaya daga ainihin wajen harami ba ina fata an gane idan ka ji wannan fatawa kai da kake saurare ko da ka riga ka ɗauko harama kira ne amma fa baka warware ba bayan kawo umara to nan take da kake jin wannan fatawa za ka iya warwarewa Kuna fata an gane kuma babu wata ƙarin shidiya a kanka bayan wannan haduwa da za ka yi za mu zo mu bayyana mai cece shidiya mai hadaya ma'ana abin da nake nufi ta iya yiwuwa ka ɗauko harama ta za ka yi hajji ifradi sai ka ji mun ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa dole in za a yi hajji dole yanzu sai an yi ta da umra kana cikin haramarka a ƙasar makka yanzu sai ka je kai umra idan ka je kai umra sai ka warware sai ka mai da ita sai ta koma ta matsayi idan kuma kirani ka ko ka taho ba tare da ka koro dabba daga wajen harami ba ka yi umarar kenan amma kana jira za kuma ka ainihin hajji to wannan jira da kake tun da bai baka riga ka koro hadaya daga wajen harami ba to sai ka ainihin warware wannan harama taka idan ka warware sai ka koma kamar mazaunin gida ka ci gaba da duk mu'amaloli da muka yi ishara a baya sannan daga baya sai ka zo sai ka ɗauki aikin hajji dalilin waɗannan maganganu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya wasu daga cikin sahabbai da suka ɗauko nau'uka daban-daban na aikin hajji daga ciki akwai ifradi ya sa su suka ne da shi umra daga ciki akwai waɗanda suka taho da kirani amma ba su taho da dabbobi ba to daga cikin waɗanda ya sanya ya samu haka har da yashi a saida fatima allah ya ƙara mata yarda fatima ba ta koro hadaya ba ba shi kuma ta ɗauko aikin hajji na ifradi sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ta tawarware ta wanka ta saba ado a lokacin mijinta an naɗa shi a matsayin sole administrator wato mai riko ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙasar yaman ya bawo. sai ya wuto ƙasar makka tare da hadawa mai yawa biyu wa annabi guzuri yana shigowa sai ya samu matar shi fatima ta caɓa ado sai ya ɗauka a'a kina cikin harama aikin hajji kika caɓa ado wa ya sa ki sai ta ce mahaifina isa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune ali ya zo yace na samu fatima ta caba ado tana aikin hajji sai manzo Allah ya ce gaskiya yata ta faɗa ni na sa ta ta taho ne ba tare da hadawa ba shi yasa na sa ta ainihin warware wannan niyya ta ta ta kira ne kuma da ita ta matoyi kai aliyu wacce irin hajji ka taho da ita sun ce ya manzon Allah ni ina kasar yaman sai na ce ya Allah na ƙudiri niyyar aikin hajji irin wadda manzanka ya ɗauka Allahu akbar ka ji waɗannan su ne shuhada'u na manzan Allah mana kowace irin hajji manzanka ya ɗauko ni ma irin ta na ɗauko manzan Allah ya ce to ni fa na ɗauko hada na ɗauko kirani ne kuma ni ma ba don na riga na taho da hadayata ba to ba na ainihin warware sai dai bai halatta mini yanzu in warware ba domin na riga na taho da hadawata ya sake cewa kuma da Allah madaukakin sarki zai maimaita mini irin abin da na samu ta wannan damar ishara akan da zan kai bari to tabbas da na warware kuma da na mai da tawon niyyar ita ma ta zama umara sai annabi ya ce to ka da hadaya aliyu ya ce lallai na koro da hadaya mai yawa daga kasar yaman kai ma an nayo maka guzuri ya manzan allah sai manzo allah ya ce to da ni da kai za mu ci gaba da zama a cikin mu da niyyar mu har sai lokacin da ranar sallah ta yi saboda haka yan uwa alhazai duk wanda ya san cewa ifradi ya ɗauko ko kuma ya ɗauko kirani ne bai koro hadara ba kafin ya shigo makka to yi marmaza ya warware ta da zaran jin wannan wa'azi saboda haka ya faru da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai Al'amari ne musu nauyi musamman a irin waɗannan watanni na lokacin aikin hajji ka yi umara ka zo ka warware ka koma kana saduwa da matarka sannan daga baya ka ɗauki haramar aikin hajji sun canfa a jahiliya cewa duk wanda ya haka in ya dawo gida masifa za ta same shi kuma yau gashi annabi ya ce a yi hakan din kuma annabi ya ce hakan din ita ce kadai doka na haka suka girgiza suka raurawa amma ba za su saba zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da aka tafi aka yi safa aka yi marwa aka tike akan safa sai wani dattijo ya ce ya manzon Allah ara'aita mut'atana hadhihi ya manzon Allah wannan ainihin wato tamattu'i namu a wata ruwa ya ce a ra'aita umratana hazihi umaran nan da muka yi manzon Allah wadda ka ce za mu warware ta mu zo mu ci gaba da mu'amala da matanmu a nan kasar maka a cikin watannin aikin hajji alana hasa Amlil lil abad kadai ne sahabbanka ko kuwa har abada sai manzon Allah ya ɗibi yatsun shi haka sai ya rika shi ya rika su a cikin juna yace dakhalatil umratu hakaza ila yawmil qiyama Bam li abadil abad Bam li abadil abad Bam li abadil abad manzon Allah yace har duniya ta tashi umara ta shiga cikin aikin hajji haka ce kai har abadan abidina har abadan abidina duk wanda zai umra duk wanda zai hajji su ya hada da umra na haka jama'ar musulmi wannan ita ce doka daga biyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka sahabi abdullahi dan abbasin allah ya kara mishi yarda yake cewa man fasa bil baiti faqad halla wanda duk ya kewaye ɗakin ka'aba to shi kenan ya halatta ma'ana ya halattu ya warware haramin shi kenan sunnatu nabiyyikum wa in raghibtu yace wallahi ko kun kyamata sunna annabi ku ce da zaran kayi dawashi kayi sa'ayi wato kayi waɗannan ibadoji na umara ko ka ki ko ka so matuƙar ba ka da dabba ta hadaya da ka koro daga wajen harami to wallahi ya ce ko ka ki ko ka so ka hallalu aikin umarar ka ya ƙare ina ma'anar haka ɗauki misalin azumi idan rana ta faɗi ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba azumin ka ya kai abin da ibn abbas yake ishara kenan ina fata an gane wannan hadisi sahihin hadisi ne al-imam abu dauda ya rawaito shi dan haka ainihin alhazai sai ai kokarin kiyaye wannan doka ce daga fiyayyen halitta Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku mu'minai ku ansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ansa wa Allah sannan ku ansa wa manzon shi idan ainihin wato manzo ya kirawo ku domin yana kirawo ku ne zuwa ga abin da zai amfani ku ya rayar da ku Allahu akbar jama'a kun ji wannan ainihin nasiha ga waɗanda suke ɗaukar nau'in harama ta aikin hajji ta Isra'il da ta Iran abin da ya fi dacewa gare ka kaji ya kamata kai gaba da shiyar ta gaba alhaji na saurari karka sake a yi maka talala ko a yi maka wata fatawa ta saba likita a hana ka ainihin kwana a mina a daren arafa lallai ne ka ga cewa a wannan ainihin wato dare ka kwana a ainihin mina zama mun fahimta ma'anar wannan magana ita ce idan aka ce yau takwas ga wata to gobe tara ga wata ita ce arafa an fahimta zama to idan kuka tashi daga makka inda za ku tafi shi ne za ku tafi mina to wannan tafiya da za ku yi mina kada ka sake wani ya ce maka ba komai yi zamanka a hotel yi zamanka a masaukin alhazai idan ga ruwa waye gobe arafa daga nan makka sai ka wuce ainihin arafa in yi maka haka ya ha'ince ka an fahimta jama'a in ne maka haka ya ha'ince ka lallai ne wannan kwana da za ka tafi ranar tarwiyya ka tabbatar da cewa daga nan makka ka wuce mina ka je kai sallah a zahar ne la'asar magariba isha ka kwana gari ya waye asuba sannan kar ka sake ka fita sai rana ta fito kamar yadda kar ka sake ka fita daga makka wa ainihin rana ta fito na'am hukumomin alhazai ba na najeriya kaɗai ba kusan a ce na duniya sun da gari sun ɗaukar kansu wata fatawa cewa saboda cincirindo a rinka fitar da alhazai kafin lokaci sarki ya tabbata ga Allah shi cincirindon da ake gujewa sai kuma a je sai a sake haduwa a cincirindon kai kuma da ka haƙura sai ka ga cewa kai ne za ka fita a lokacin da ba cincirindon ga yadda abin yake faruwa wai sakamakon da na fita da safe kamar karfe bakwai karfe takwas karfe tara sai sa sai aka samu hukumomin alhazai ba na najeriya ba kadai da yawa na bangarorin duniya sai suke wa alhazai a kan cewa za a zo a fita da ku zuwa ainihin filin na karfe biyu na dare ko karfe ɗaya na dare wai matukar dai sha biyu ta wuce to kaji kuma wani yahudanci ai a musulunci ba a lissafin da cewa in sha biyu ta wuce wai shi ne gari yawa wannan shi kan shi yahudanci ne da haka sai daga sun yi da motoci sun tara a gidajen alhazai sai ta ɗiban alhazai ƙarshe biyu na dare ƙarshe uku na dare sai a je a kai su to a lokacin da jihar kano ke wannan fatawar jihar kaduna ma ta yi zamfara ma ta yi katsina ma ta yi sokoto ta yi kibi ta yi taraba ta yi ko ina ta yi sai a fito a lokacin kuma sai a sake haduwa sai zama cincinin da ya sake faruwa idan karfe bakwai ce sai ka gaba kowa a hanya kai kuma sai ka zo ka tafi babu cincinin da jama'a ko kun fahimta wannan kuskure ne don haka abin da yake daidai a rinka bari ranar takwas ga wata wani tarwiya gari ya waye rana ta fito haka jabiru dan abdullahi ya faɗi a cikin shahararren hadisin shi yana nan cikin sahih muslim sai ce sai da rana ta fito sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tattaro su suka kama ainihin hanya zuwa mina suka mai da makka ta koma bayan su suka tafa mina gaba wannan shine sunna alhazai sukan zama abin tausayi a irin wannan hali saboda galibi suna tafe ne ba tare da malamai na sunna ba sai malaman gwamnati waɗanda ke tsoron kasu saba wa gwamnati ba ita hana su kujera saboda haka fatawar duk da gwamnatin ke so ita ba su yi amma su sani da cewa wannan mummunar fatawa ce kuma kuskure ce na da yake na biyu maganar kwana kwana ɗin nan a ainihin nuna a wannan dare to yana daga cikin wajibai na aikin hajji kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka mishi ba'a za ku shiru a cikin hadisin Jabir da Muslim ya rawaito manzon Allah ya ce khudu anni manasikakum ku kwaikwayi aikin hajjin ku da gare ni sau da haka manzon Allah ya fito daga makka bawa rana ta fito da kuma ya fito ba ainihin ba wuce ya kwana a rafa ba ne ba kuma yi zaman shi ya kwana a makka ba ne ya roto ya zo ya kwana a ainihin mina za mu zo mai bayani in an zo ana haɗa sallah a zahar da asar ne kasu sannan a sake ainihin haɗe sallah ta ainihin wato magariba da isha na fata an gane idan kuma kun yi su akan lokaci babu laifi ni yasa saboda na ɗaya dai matafiya ne matafiya yana da yancin ya ainihin haɗe sallah da sallah ma'ana a zahar da la'asar magariba da isha sannan sunnan matafiya kuma ita ce sallolin nan a zahar da la'asar da sallah ainihin isha mai da su wani biyu Allah maɗaukacin sarki ya taimaka to sa'an nan kuma dalan muzdalifa shine idan aka tashi daga arafa to anan ma ga wata ba a fita daga arafa sai rana ta faɗi alhazai ku ji tsoron allah jami'an hukumomin alhazai na da na ƙasa ku ji tsoron allah ku daina ɗiban alhazai kuna fitar da su tun bayan sallar la'asar abin rana ta faɗi idan rana ta faɗi sai a kwashe alhazai wanda ya ga cewa zai taho a ƙafa ne sai ya taho a ƙafa wanda ya zama tsaya bin mota sai a ainihin taho idan ka taso da za ka yi sallar magariba da isha a ba a arafa ba za ka yi sallar magariba da isha a kan hanya ba sai dai in ka ji tsoron alfijir zai fito kafin ka iso musdalifa amma matukar ka san cewa kafin ka iso musdalifa akwai sauran dare to sai ka ainihin bari ka iso muzdalifa to sannan in ka iso muzdalifa din nan ka tabbatar da cewa lallai ilalla ko ba baka samu damar yin sallah a muzdalifa ba saboda tsoron irin lokaci to ka bari lallai ilalla ka karasa kwana a wannan wuri na muzdalifa gari ya waye idan gari ya waye ka yi sallah asuba ka miƙe kana ainihin fuskantar alƙibla a mash'ar haram kana addu'o'i kana zikirori wannan shi ne abin da yake daidai kuma wannan shi ne abin da yake wajibi gare ka amma a wannan daren na ainihin daren kwana a musdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi sassauci ga mata da yara da tsaffi ko masu raunin jiki za su iya baro musdalifa amma bayan dare ya raba ku kiyaye bayan dare ya raba su baro da lissafi su auri karaso wurin jifa ko in sun karaso wurin jifa za su jifa ne a wannan dare a'a ma'ana ana so ne su yi kokari su kauce wa na don an taso da safe don haka ba mata da ƙananan yara tsoffi da masu rauni da masu larurori makamantan haka annabi ya yi sassaucin baro ainihin musdalifa bayan ainihin baro ya raba idan suka baro sai su zo ainihin wurin jifan shekan na ƙarshe kenan daga nan za su tsallake na farko aljannar su'ura za su tsallake ta biyu a alwusta sai su zo ta uku in suka zo sai su tsaya su yi dako dako a wuri za su iya tsallasa ta asuba a wuri idan asuba ta yi amma ba za su jifa ba sai rana ta fito idan rana ta fito sai su ainihin jifa sai su tafi kafin sauran alhazan duniya su iso don haka sassaucin da aka yi wa mata da yara ba su taho ne bayan dare ya raba amma ba sassauci ne na su zo su yi jifa da sauran dare ba a iya bambance waɗannan al'amura ɗin allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan nan kuma alhaji ka yi iyakar ƙoƙarin da za ka yi tun daga masallacin maka na ka'aba har kowane masallaci har ko ina ake sallah kar ka tsallaka gaban masallaci tare da cewa wannan yana da matukar wahala amma ka yi iya ƙoƙarinka duk inda ka san za ka iya kiyarowa to ka kauce ka tsallaka masallaci hadisai da aka ruwaito cewa wai in mutum yana sallah a ka'aba don ka tsallaka gaban shi babu komai tun da a ka'aba ne waɗannan hadisai ba isai ne al'imamun bai hafi ya ruwaito su ba su inganta ba don haka abin da ya tabbata shine abin da yazo shahararre a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi yake cewa law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma za alaihi ma kana an yakifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yaday mai gina gaban masallaci ba wa san irin nauyin lokacin da ke kanshi in ya gina gaban masallaci da ya gwammace wa ainihin wato tsaya wa jira masallacin ya zama sallah har nan da kwanaki arba'in ko shekara arba'in ko watanni arba'in da haka kun wannan nassin jama'a ya tattaro wanda yake a makka ko a madina ko a zaria ko a sakkwato ko a gombe ko a ina ne ko a ka'aba ko ba a ka'aba ba don haka hadisai da suka keɓanta cewa ka'aba ko ka girma gaban masallaci ba komai tun da a ka'aba ne ko a makka ne hadisan ba su inganta ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa nan sai wata babban matsala mai matuƙar muhimmanci malamai masana musamman malamai waɗanda jami'an alhazai ko gwamnatoci ko hukumomi ko ƙungiyoyi ko wasu ɗaiɗaikun mutane kan ɗauki nauyinsu a kansu ainihin je domin yi wa alhazai wa'azi su ji tsoron Allah su sani da cewa kamar yadda muka bayyana a baya aikin hajji na ɗaya daga cikin ibadoji na aiki waɗanda suke da matuƙar wahala musamman ga wanda ba malami ba musamman kuma da wanda ba malami ne kuma bai taba zuwa ba da haka nasihar ta farko ga malamai ita ce dan girman Allah su rinka tsayawa suna nazarin aikin hajji a bisa hasken alkur'ani da sunna da kuma ingantattun fatoyi na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa waɗannan zamunna da muke rayuwa ina wannan magana ne ina sane da cewa akwai malaman da suna ga sun kai shekara talatin arba'in suna jan alhazai ana tafiya aikin hajji na haka duk shekara ta ke ba sai ya tsara nazari ba ba sai ya ƙara bincike ba ba sai ya ji ya tambayi wasu malamai yan uwan shi ko masana waɗanda suka fi shi ba sakamakon haka sai ka ji kurakuran fatoyi suna ta faruwa sannan malamai ku ji tsoron Allah ku rinka fahimtar waɗannan alhazai da kuka tara mutuyancin su ba ɗaliban ilimi ba ne saboda haka ba zuwa za ka yi kana cewa aikin hajji yana da rukunai kaza yana da farillai kaza yana da sunnoni kaza yana da mustahabbai kaza kai ta lissafawa haka lissafo wani karatu har guda sittin alhaji bai rike ko kwaya ba babban abu ga alhazai shine na farko a kwatanta musu aikin hajji a aikace na biyu duk wata gaba da aka zo za a aikata ta a tsaya a yi musu bayani sannan a yi musu jagoranci amma don ka cewa alhaji na daga cikin rukunan aikin hajji kwana a musdalifa na daga cikin rukunan aikin hajji kwana a mina na daga cikin rukunan aikin hajji kaza na daga cikin sahabbai kaza kaza na daga cikin makaruhai sai ka gama bayani sai ka ce don haka wassalamu alaikum wa yake da tambaya wannan fatawa ce ko kuma karatu ne na ɗaliban ilimi amma wani ya zuwa gama kasa albasa shi ya zo ya samu kuɗi zai tafi aikin hajji bai san me ake kira rukunai ba galibi da ake son ne ake kira farallai wallah bai wani ya gama cin zaɓe ya ta mu zai huta wa aikin hajji bai san me ake kira farilla mai ake kira kaza ba amma an ka ce musu alhazai eh, yau ita ce kaza ga watan kaza to yau ga abubuwan da za a yi kuma kun nan da muke iya eh, to sunan wannan wurin mina don haka ga abin da ya kawo mu yanzu ga abin da za a yi sai ga kowa ya fahimta ita ce alhazai e gobe in gari ya waye ita ce arafa za mu je arafa kamar karfe kaza za mu fita ko kuma bayan rana ta fito wannan wuri kuma in mun je ga abubuwan da za mu ga abubuwan da wani irin wannan wa'azin ya fi shiryar da alhazai waɗanda suke gama gari ba malamai ba ba ɗalibai ilimi ne na tabbata maka da cewa hatta ɗaliban ilimi waɗanda farkon su kenan sun fi amfana da bayani da kwatance fiye da a lissafa musu rukunai kaza da kaza na'am yana da fa'ida a san cewa kaza rukuni ne kaza farilla ne ba komai ba ban a san abin da in an bashi aikin hajji ta baci a san abin da in an aikata aikin hajji za an yi laifi za a yi yanka wannan babu laifi a san haka amma ina son ka san ba shi ne yake da muhimmanci ba musamman ga waɗanda suke gama garin alhazo waɗanda ba malamai ba ɗaliban ilimi ba to sa'ana ina kira zuwa ga malamai su ji tsoron Allah su mai da lokacin aikin hajji lokacin haɗuwa da sadar da zumunci da sanin juna da kuma ainihin ƙaruwa da juna da kuma ƙoƙarin tattaro matsaloli waɗanda suke haɗa malamai na duniya da ɓangarori faɗa da rashin jituwa domin a zo a tattake su Allah madaukakin sarki ya ji kan babban malami alkali abubakar muhammadu gumi Allah madaukakin sarki ya ji kan babban malami alkali malamin ta kaku masu waɗannan bayan Allah daga cikin manyan malaman mu a nan Najeriya na daga cikin ɗabi'unsu ne idan aka tafi aikin hajji sai su ƙoƙarin haɗo kan malaman Najeriya kaga dai abubakar gumi shi ya fi ƙarfin a ce ɗan izala sai dai a ce uban izala shi kuma malamin ta ɗaka ma sai ɗan tijjaniya ne to amma garin irin wannan haɗuwa da malamai akan haɗu a tattauna a fahimci juna har wata shekara malam ta taɗa kuma sai Allah ya gafarta mishi ne ƙoƙarin sai ya haɗu da malam Muhammad Nasiru Bimal Albani babban malamin hadisin duniya zamani shi ne ƙoƙarin kuma ya haɗu da shi ya gabatar mishi da ƙalubale da tambayoyi da abubuwan da yake jin an ce malam Nasiru Albani ya faɗi an ce Albani ya rubuta an ce albari ya ce kaza ya gabatar shi suka tattauna wannan shi wa malamin faɗa kuma su kyakkyawan jagoranci da izinin Allah ya yunkura ya ainihin bardu waɗannan abubuwa da da yawancin nasan waɗanda ke saurari na daga cikin 'yan Najeriya da 'yan izalu da yan tijjaniya galibi ba su san ya bar waɗannan abubuwa ba sai ya dawo zuwa gabin manhaji na ahli sunna as-salafiyuna malam muntaka kumasi da kanshi da hannun shi ya rubuta waɗannan jawaban a muƙaddimar littafin shi mai suna ta hakikin misbahu zujaja a mujalladi na farko a shafin farko a muƙaddima don haka sai salon tafiyar rayuwar shi a ƙarshe sai ta sauya daga tijjaniyanci zuwa rabin manhajin ahli sunna a salafiyuna don haka ya ta hidima na sharhin ire-iren waɗannan littattafai da kuma yin su tahqiqi Ƙarshe har yi babban sharhi ga Ibn Maja al-kawakibul wahhaja Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi don haka malaman Najeriya ku daina jin tsoron haɗuwa da malama ne ka daina jin tsoron a haɗu a tattauna ka ce a'a to ai ba komai wannan matsalar an tattauna ba ta jawo mana tashi hankali a'a lokacin aikin hajji na daga cikin dama da ake samu a haɗu da manyan malaman duniya waɗanda in ba wannan damar ba ba ba za ka iya haɗuwa da su ba ka yi musu tambayoyi duk abin da ya ɗaure maka kai kuma in za ka je kar ka je da nufin yi musu izgilanci kaje je da nufin kai ne neman gaskiya ne kamar yadda malamin faɗa kuma su abin da ya kai shi gaban muhammad nasiru bin albani kenan an san cewa wani lokaci malamin faɗa kuma su da kan shi ya rinka haɗa muƙamala tsakanin yan tijjaniya da yan izala in an tafi aikin haji garin irin nan wannan haɗa muƙamala ne har shi ma ya je ya haɗu da wancan malami kuma allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi me ake nufi zuwa ga a turo a hajjin salafiyanci saboda haka jama'a malamai ku daina tsoro domin galibi in ka ce wa malam ana gafarta malam zo mu je ga manyan malamai can za mu je mu zauna da su daga cikin malaman ƙasar saudi arabia ka zo ka musu tambayoyi don na je lokaci kana magana akan wahabiyanci kai ga wahabiyawan ka zo ka zauna da su ka ji daga bakin su kai musu tambaya me ya ɗaure maka kai amma da yake galibi a najeriya kowa ya yanke shawara akan abin da yake bi ba zai ja ba baya ba ba zai sassauta ba ba zai karɓi wani ba ya riga ya gama yanke shawara kat saboda haka baya neman ya ji ra'ayin duk wani ra'ayi da ya saba mishi sau da haka ina fatan haka yan uwana ɗaliban ilimi ina fatan idan ka samu kanka a ƙasar makka ko madina kar ka sake ba kai kokari ka haɗu da malamai waɗanda za su koya maka wani abu ko kuma ka ji wata fatawa ko kai musu wasu matsaloli waɗanda suka ɗaure maka kai ba kamar da na faɗi malaman ƙasar saudi arabia malamai ne masu farar zuciya masu hasken zuciya masu fatan alheri da jan ɗalibai a jika don karka ji an ce malam wani ka ga tudun shi da girman littattafan da ya rubuta ka ga cewa waye ka in ka je a'a ta iya yiwa kana zuwa ma sai kira ka ku zauna ku ci abinci tare ba zai harare ka ba ba irin namu yana saman kujera kai kana kasan kafin ka yi zaman tafiya a gaban shi ba zai za ka a ya kai ka gidan shi ya kai ka ofis ya ɗibi tafai ya baka in ya fahimci kana da laruwa ya kawo kuɗi ya baka ya taimaka maka ya maka nasiyoyi mun kawo waɗannan to ba irin su ne za ka ji tsoro ba don haka in ka samu kanka a wannan ƙasa ka yi ƙoƙari ka je a sada ka da su ka yi ƙoƙari ka je ka haɗu da su sannan ka ga ɗaliban ilimi 'yan uwanka ka ku tattauna da su kar ka fi tsoron cewa kai baka iya larabci ba larabci kowa ma bai iya ba mun ji cewa annabi isma'ila ma koya yi amma daga baya fa ya iya wasu larabawa ba kai ma kar ka ji tsoro shi ma wannan da laraban da ka gani yana yana kuskuren na hau kar ka ji tsoro ka yi magana ka kwaba in ka bubbuga ka haɗa kafin ka kai ya gane ina kake nufi shi ke ya fahimta sai ku ci gaba da tattauna amma kada tsoron baka iya ba ya hana ka magana ɗalibi ya tafi zai aikin hajji ko umra sai ka ga bai haɗu da manyan malamai ba bai haɗu da ɗaliban ilimi ba sa'annan muƙabala jama'a ana yin muƙabala a wurin haɗuwar aikin hajji na'am Allah maɗaukakin sarki ya hana ainihin mujabala amma mujadala mujabala da ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya hana jayayya jayayya akan tabbatar da ƙarya ko rashin gaskiya ko bid'a amma tattaunawa na neman fahimtar gaskiya wane ina ce hujjarka a ina ka dogara in ce ga hadisi ga Ara, a ga littafi buɗe a mu shiga ka kaza mu shiga shago kaza a je gaban malam wani a tattauna wannan jawo Allah maɗaukakin sarki ba ita ya haramta a wurin aikin hajji ba domin an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi sahabbai su faɗa a warware a tattauna suna yi cikin tabi'ai suna yi cikin sahabbai ana yi cikin malamai waɗanda suka zo daga baya bayan nan don haka babu laifi karka ji tsoro ko kaɗan ka haɗu da albani an ce maka albani muhammad awal shine yake yin sallar juma'a ƙarfe tara karka ji tsoro ka zo ka same shi ka tambaye shi ka haɗu da ja'afar ka haɗu da muhammad bin usman ka haɗu da wani kar ka ji tsoro an ce malam ka ce allah a sama yake ina hujjar ka malam mun ji cewa kana wa'azi ka ce kaza ne dalilin ka ba rashin kunya za ka je ba za ka zo da ne da sallama ka ji tsoro ko kaɗan na daga cikin fa'idojin aikin hajji da Allah ya ce mu yashhadu manafi alam. hajji wuri ne mai albarka in ka je ka samo amfani kai ɗalibin ilimi kai ɗan kasuwa ne kai masu aure ce kai wani ilimi kowa ya je aikin hajji jama'a ya yi ƙoƙari ya ci wata albarka na ka ba ga wanda walda idan ya tafi aikin hajji sai ya ga tsinken walda mai arha mai sauƙi original da bai taɓa gani ba ya shabu mana shi alamu kafinta sai ya ga wata kunsa wadda bai taba gani ba sai ya ga wata guduma wadda bai taba samun ta ba na nafi alahu zaka ga salon kasuwanci zaka haɗu da manyan yan kasuwa na duniya suna neman ina za su samu kwastomomi za ka ga cewa kafin taho aikin hajji eh ga wani yana neman ka zo ka gyara mashi ainihin wutan lantarki za ka je aikin hajji kai mahauci ne eh ranar sallah za ka shiga za ka yi fawa kai wanzami ne za ka yi mutane aski da ya na mana su alahu to waɗannan amfanin nuka na duniya kenan balle amfanin muka na lafiya ka je ka haɗu da malaman sunna su faɗa maka kaza su fassara maka kaza abin da baka fahimta ba a yi maka bayani waɗannan malamai da kake jin su a Najeriya a rediyo ba ka iya ganin su sai dai ka ji za su je wa'azin ƙasa mun je wa'azin ƙasa suna can saman mimbari yau za ka je ka same su da wannan ne daga ƙarshe nake so in rufe wannan nasiha malaman mu na Najeriya don girman Allah ku daina zuwa gindin 'yan siyasa kuna tarewa kuna barin alhazo da ɗaliban ilimi cikin jahilci suna buƙatar kuma wannan yana daga cikin barnar da take faruwa manyan malaman mu galibi sai ka je sai ka same su sun shiga tanti na 'yan siyasa siyasa sun je sun manne a gindinsu a nan ga alhazai suna cikin galabaita da neman fatawa malamai ainihin ba su tare da su idan aka samu wani ustazu bawan Allah ya dan samu ya karanta ya fahimta ya zo ya faɗa suna dawowa kuma sai su ce ba daidai bane wasu authority ne ba daidai bane ta ba ku zauna kun karantar da daidai ba don haka kusan duk lokaci sai ga ana samun rikici tsakanin ɗaliban ilimi da waɗannan da ake kira manyan malamai sannan ku ji tsoron Allah girman malanta girman tsoron Allah ne girman malanta darajar ilimi ce ba daidai ban da abin da wane ya faɗi saboda ka gan shi wai sakandare ya gama saboda ka gan shi bai yi digiri ba saboda ka gan shi wa kare na shi kai kuma kai ne shugaban kungiya ko kai ne dan malikin malamai saboda haka da ka zo an ce ya faɗi ka ba sai kai sai ka ce ƙarya ne ba haka bane ku ji tsoron Allah waɗannan suna daga cikin waɗannan matsaloli ƙarshe ina cewa malamai har wayo musamman malamanmu na najeriya su ji tsoron allah game da fatoyi na son zuciya da suke bai wa 'yan siyasa da 'yan boko da alhazai da hajiyoyin birni sai kawai a ce wa yalla bai dan boko ko dan siyasa ko wata su a ce ai ba sai kun zauna zama mai na bakau ku tafi makka in ya so ku kawo sadakar riyal ɗari uku kai za mu muku jifa ku tafi ba komai wannan fatawa fatawa ce ta son zuciya haka siddan su tashi su tafi ko kuma haka siddan sai ga mutum ya yi zaman shi ainihin a cikin tanti amina bai ji wayi jifa ba me yasa sai ce malamai sun mishi fatawa cewa zai iya bada kuɗi a yi mishi wannan son zuciya ne jama'a me yasa ba su maka fatawa ka ringa bada kuɗi a maka sallah a zahar ba jama'a kun fahimta ku ji tsoron Allah waɗannan fatoyi fatoyi ne na son zuciya da zaran sun waɗannan fatoyi in an ce ba daidai ba ne wai sai su ce wai a kawo dalili a kawo littafin da ya ce fatawarsu ba daidai ba ce a kai za ka kawo littafin da yake wannan abin in an yi a in ba a yi shi ba babu komai domin ga hadisi ga littafi ga ƙur'ani ya ce a yi kaza kai kuma ka ce a ko ba a yi ba ba komai sai a ce bai dalili kamar sallah a fara ce Qur'ani ya ce a sallah hadisi ya fassara ga lokacin sallah kaza ga lokacin sallah kaza sai ka ce wa mutum a shi ke na ranka daɗe ba sai kawo sallah a zahar ba kawo naira dubu biyar kawai in ka ba mu malamai duka ci muka yi maka addu'a shi kenan idan kai ka zo ka ce wannan fatawa ba daidai ba ce sai ce wai a imamu aka ce fatawar shi ba daidai ba ce to ai fatawar ka bid'a ce kai ka kirkiro ta dan haka kai ake neman ina za ka tabbatar da ita wajen ci sallah azhar ko ya tabbata ma'lumun min ad-din bi darura saboda haka ya kamata malamai ku ji tsoron Allah akan wannan to sa'an nan kamar yadda muka faɗi na'am suna fakewa da cewa gwamnatin saudi arabia ta ce za a iya yin jifa 24 hours around the clock ita kanta wannan fatawar bid'a ce gwamnatin saudiya ce ta yi ta ko kowa ce ce ta yi ta to bid'a ce a ce wai kowane lokaci daga cikin lokuta za a iya yin jifa musamman a waɗannan ayyamin tashrik bai halatta a yi jifa a ayyamin tashrik ba wato bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu zuwa da kwana uku sai rana ta yi zawali to daga nan za ka iya yin jifa har zuwa ainihin dare yayi har zuwa tsakar dare har zuwa dab da fidowa alfijir wannan babu laifi amma a ce yau kowane lokaci za a iya yin jifa za ka sai da alhazai sun tashi karfe bakwai na safe sun je za su jifa a ayyamin tashrik su a ce wai ɗau wannan wai saboda taimitsatsi malamai sun ce da komai ƙarshe dai waɗannan miyagun fatoyi suna neman su canza wa aikin hajji yanayin ta gaba ɗaya ta tashi daga ranakunta da lokutanta ta tashi daga ƙa'idojinta da abubuwan da aka sani nata ka ji dai jifa ne mutum ƙaƙƙar ƙarfa za ka ga sangwani man ƙato amma duk shekara sai da shi ya yi zaman shi lafiya sai ke a ah, kar maka la ka san muna nan akan fatawa mai sauki ba mu mai tsanani eh yana faɗin haka ne ma da izgilanci wannan ina isharar wani mutum ne wanda in ya ji kasuwa shi ya san da shi nake duk shekara zai zama shi zai samu tukari ana dafa mishi ainihin wato wainan kwai da soyayyen dankali yana ci yana hira amma jifa fa ba zai je da malamai sun ce mishi a ah, ya bada kuɗi a je a yi mishi kuma wannan fatawa ita ce mai sauki saboda haka tunda mai sauki ce kuma addinin musulunci mai sauki ne jama'a musulmi wannan son zuciya ce lallai in ya tabbata malamai sun mishi wannan fatawa son zuciya ce don san gwani man kato ne zai iya ɗaukar iri na guda biyu kuma lafiyar shi kalau kuma a nan ta bai je ya yi jifan ba amma za ka same shi yana tawa ko ina yana hira har tsakar dare to tsakani da Allah in malamai suka yi mishi fatawa to wannan ba su ji tsoron Allah ba idan kuma shi yawa kan shi fatawa yawa malamai ƙarya to Allah zai mishi hisabi akan haka Allah maraukakin ke kiyaye daga ƙarshe ga wasu abubuwa waɗanda galibin alhazai suna ganin cewa an an yi su akwai laifi amma babu laifi waɗannan al'amura wasu daga ciki wasu malaman sukan kuntata amma gaskiya babu laifi domin yana daga ciki na ɓangarorin rahama ta shari'ar musulunci abin duk da shari'a ba ta tsananta ba to kada malami ya tsananta musamman a lokutan aikin hajji abubuwan da ake tursasa maka cewa kayi laifi ko sai kayi fidiya su ne abubuwan da kai da gangan amma abin da ya zama kayan shi da kuskure ko da mantuwa ko da rashin sani waɗannan abubuwan guda uku ku kiyaye su kayi kaza saboda kamanta kamanta ba a aski ba a cire ƙumba a daidai lokacin da ake ainihin cikin haraba ba a shafa turare ba a fesa turare sai ka manta sai ka ɗauko almakashi kana yanke ƙumba sai ka tuna to wannan babu laifi a kanka babu kuma shidiya a kanka haka kuma rashin sani ne kai baka sani ba sai ka zo wurin aikin hajji kawai da rigarka da wando haka ce maka a ni a nan kai ina idan ka ko ba hajji kake ba kace a hajji kake yi ce to ya baka sa waɗannan kaya da ake sa ba kace a to ai kai baka so ka sa ba kawai ba dauka mutane wanda ya so ya sa ya sa aka ce mishi a waɗannan kaya lallai ne ka sa su Allahumma sai in baka samu bai ce a shi yana da hali kawai ya dauka sai mutum yana sai ce mishi to je kaka cire to yanzu in ya cire ba za a ce ya yi zunubi ba sannan ba za a ce kuma sai ya yi shirya ba kaga rashin sani ne to ainihin idan mutum ya abu a halin mantuwa ko kuma wani hali makamancin haka allah maɗaukakin sarki ya taimaka to akwai wasu al'amura kamar yadda muke faɗi daga ciki akwai wanka ba hana ka don kana cikin harama ka yi wanka ba za ka iya wanka wanda za ka wanke jikinka ka ji daɗin jikinka don ka wanke dubar jikinka to don kana cikin harama ba a hana ka ba wannan wanka kodawa kai ga sabulu sabulu nan kuma ba a ce maka lallai sai wankan kusa ba don wani za a ga sabulu wankan kusa yake wanka da shi za ka ce wankan kusa shine ne koren sabulu wanda ake sa kusa ana batsa shi wanda yake galibi ma sai ka samu karni yake madadin kanshi to ba a ce maka sai shi ba za ka iya samun sabulu ko da lux ne ko da joy ne ka wanka da shi domin makasudi ba shi ne kanshin da ke jikinka ba kanshin da ke jikin shi ba makasudi shi ne ka so ka wanka ne ka wanke dauda sannan kuma kanshin shi galibi baya wanzuwa tun yake yodewa ya bi iska saboda haka za ka iya yin wanka kuma wankan ko ba ya kai da ka cuɗa kanka ne kuma ko ba cuɗewar kanta kai wani gashi ya faɗi babu laifi domin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin bukhari da muslim al abu ayyub al-ansari shi wato daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wanka a lokacin aikin da umra sa'annan sai susa ba hana ka kai susa ba kana aikin hajji za ka iya susa ina fata an gane kana aikin hajji za ka iya susa kanka ba a hana ka ba ko da wannan susa ta kai da faduwar wani gashi a kan ka ne ko a jikinka duk waɗannan ainihin ba a hana ka ba na haka alhazai sai su sani wannan ma ya zo a cikin wannan hadisi wanda ainihin sahabi abu ayyub al-ansari ya bada labari yana cikin littafin bukhari da muslim sannan idan bukata ta kama za ka ainihin iya yin kaho ko da yin kahon nan zai kai ga ba aske wani gashi a wannan babu laifi sha Allah ta'ala ko da ya kasance ainihin a tsakiyar kai ne ko kuma a wani wuri wannan babu laifi an samu daga cikin malamai shekul islam ahmad bin abdul hamid bin taymiya ya ainihin ba da fatawa akan haka mazhabin na nabila daga cikin mazhabobin malaman fiqh su ma sun ba da wannan fatawar sai dai kuma su sun ce na'am idan larurar ƙaho ta kama ka wadda har ta kai da in an zo ba a aske wani gashi za ka iya yi amma suka ce sai ka yi shidiya wannan magana ta su babu wani dalili da zai sa ɗauke ta domin ba ta da ainihin wani hujja wadda za a ɗauka haka idan ƙaho ya kama za a iya maka ƙaho ka san dai ƙaho akan kai ga tsaga jikinka har jini ya fita kaho galibi yakan kai ga aske gashi musamman in a kame to in dai larura ce ta kama babu komai akan haka babu fidiya babu shi idan ka ga ainihin wani farce ko wata kumba ta yanko za ta faɗi haka to za ka iya ƙarasa ta amma asali ka ɗaya ta tun daga farko ko kuma aka sun zan ka rinka ciga nan to wannan ba daidai ba ne amma ta riga ta kanyo za ta faɗi to za ka iya ainihin ƙara sata kamar yadda babu laifi ka yi nisan sana turare kana cikin harama aikin hajji sansana turare misali domin kana so za ka siya ko kuma wani abu wanda yake mai kanshi sai ka sansana ka ji aya babu laifi kamar yadda in kana azumi girki ya kama kana yi ko kina yi za ka iya ɗanɗana abinci amma sai ka fi zarra ba za ka ainihin haɗiye ba haka in kana aikin hajji za ka iya ainihin sansana turare babu laifi kamar yadda babu laifi kuma ka yi amfani da laima kana aikin hajji za ka iya ɗagare ma kai amfani da ita za kuma ka iya shiga cikin rumfa ko tanki ko wani ɗaki kamar yadda za ka iya lulluɓa da bargo za ka iya sanya matashin kai waɗannan wasu matsaloli ne da ake azabtar da alhazai a kai sai a ce wai alhaji ba zai ja bargo ya lullube jikin shi ba alhaji zai ja ya lullube jikin shi da bargo na fata an gane alhaji zai ainihin wato sa matashin kai Zama an fahimci wannan inna ma alhaji in ya jawo bargon nan to ba zai lullube kai shi ba amma zai iya jan bargo bargo ne baki ko ja ko kore ko wanda ya kama zai iya lulluba da shi saboda sanyi ko kuma wata bukata in ta kama alhaji zai iya sa fulo ya tada kai haka nan alhaji zai iya kwana akan katifa ko akan gado domin galibi sai ka je ka samu kamar ni da ake waɗannan fatoyin mutanen najeriya afirka baka fata sai ga an ji an zubar da mu akan dabbuma ko akan ledoji saboda me wai bai halatta a kwanta akan katifa ba a ya halatta a kwanta akan katifa akan katifa ma ya halatta ka samu dan tanti a cikin tanti da kuke sai ka samu dan tanti mai zi ka saka katifa ka da tulo ka shige ka ja bargo sai san da Allah ya tashe ka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka babu laifi za a iya ainihin amfani da laima za a iya ainihin shiga munta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan babu dalilin da zai sa a ce wai ba za ka yi su ba ko kuma in ka sake kai to za ka yanka rago haka za ka ji suna wa'azi suna ta tsoratar da ko alhaji in ka kwanta a fulo to rago daya katifa rago daya bargo rago daya to rago uku za ka ji sun ci ma kudin biziri da miyagun fatoyi suna fata an gane kamar yadda yake babu laifi amfani da tabarau ko da baka da larura amfani da tabarau saboda ba na ka saba amfani da abinka a garinku ba wai kai makaho bane ba tsoro bane ba karatu za kai ba a kai dan zayi ne ba ma ka saba sa tabarau to ka ci gaba da sa tabaran ka baki ne ko fari kowane iri ya halatta ina fata an gane sannan babu laifi sanya agogo babu laifi sanya zobe wanda ya halatta kamar zoben azurfa ko kuma wanda duk ya halatta babu laifi duk waɗannan abubuwa babu laifi babu laifi amfani da waya a halin kana harama kana cikin harama aikin hajji za ka buga waya za a bugo maka babu laifi za ka iya sa iyafon an gani ma'ana ɗan kunnen nan ka iya sawa na ji da kunne madadin ka rike waya haka ka iya ajuta kana ainihin ji da kunnuwanka guda biyu duk babu laifi akan haka ina fata an gani jakar kuɗi ba ke kira kwagiri to kwagiri ya halatta ko dai wadda ba ka ɗaura ta ɗaurewa ɗaurewa irin ta mu ta baka fata a mata ɗaurin tankila ɗaurin ƙato ko kuma wadda yake take da clip wadda za ka sa ta yi ut duk ya halatta kamar yadda yake haka ya halatta in kai dattijo ne ko mai bukata za ka iya riƙe sanda hankali kana tafiya da sandar ka babu laifi duk ba a hana ba ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka duk waɗannan baki ɗaya suna ƙarƙashin ainihin inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan waɗannan bayanai jama'a da kuma bayanai dangane da sharar fage akan aikin haji a lokacin da ka yi azama akan za ka yi aikin hajji idan ka isa miƙati za mu zo mu bayani dangane da miƙati kamar da muka alƙawarta insha Allah ta'ala an so ka yi wanka wannan wanka ko da ke mace ce kina cikin jinin haila ko kuma jinin haihuwa yana bin ki a jika shi wannan wanka jama'a kamar wankan juma'a ake shi kamar wanka ne na sallar idi ma'ana wanka ne ba na soso da sabulu ba wanka ne na ainihin tsarki to an so ainihin ka yi shi sannan sai ka sanya ainihin tufafinka su waɗannan tufafi da za ka sanya ɗan uwa farare ne ga namiji sannan farare ɗin a rinka ƙoƙarin ana samun fari mai kauri wanda bayan ka sa ba zai bayyana ƙarƙashin jikinka ba domin ɗan uwa bai halatta bayan ka sa ba kuma a rinka ganin duhun jikinka ko kuma hasken jikinka sannan ka samu wadatacce kan ka sa wanda zai matse ka idan baka iya ɗaurawa ba ka je a koya maka saboda karkarin ka bayyana al'aurarka a cikin jama'a kana tafiya ko a kwance ko a zaune sannan wajen mayafi da ake yafawa a sama ka yi ƙoƙari in ka yafa ka rinka rufe dukkanin ka har zuwa inda ya sauka na wajen ka karkarin ka ainihin wato ɗage shi gaba ɗaya ana ganin gaban bayanka ko ana ganin ƙirjin ka alhamdulillah ne kokari ku kiyaye wannan dangane da abin da ya shafi shi wannan ainihin wato a abin nan da ake daurawa idan ka gaza ɗaura shi a wadda ya kamata ya gagara zama saboda galibi na maza abin sabon shiga ne babu laifi za ka iya samun ainihin gefe da gefen shi ka kulle babu laifi za ka iya samun wannan jaka ta ɗaure maka shi ta ga ta jefan maka tsuntsu biyu da dutse ɗaya ta zama maka jakar kuɗi kuma ta ɗaure maka ta zama maka kamar siffan majani kamar yadda yake za ka iya samun wannan mai kirk ka daidaita ta daidai da kawon kwakwasan ka ta ainihin rike su waɗannan tufafi jama'a za ka fita daga duk wani tufa ɗinkakke ka ga dai za ka cire safa za ka cire kamfai ɗan bras za ka cire gajeren wando za ka cire singileti ba dogon wani duk wani abu ɗinkakke ka cire shi ka yi tsirara sai ka kawo zan sai ka ɗaura Fai sannan sai ka kawo mayafi sai ka yafa a kafaɗa ka fari amma mace a cikin kayan da ta saba su za ta yi aikin haji da halatta wa mace ta ɗaura niƙadi ba a halin tana cikin harama aikin haji amma za ta iya yafa wani kallafi a saman hijabinta wanda zai zubo ya rufe ainihin fuskar ta musamman in ta zo gurin da maza suke don haka ku kiyaye wannan bambancin an hana ta ta kawo ta kulli niqabi kun san niqabi ana kulla shi akwai kuma wanda yake da botin ne ko ake clipper din shi a to an hana ta ta sa wannan amma saboda bukata a suturta fuskar ta za ta shiga cikin maza za ta yi nan sai ta samu wani kallabi ko rabi sai ta zubo shi a saman da sai lullube fuskar ta a nan babu laifi ko ba ya taɓa fuskar ta an fahimta ma ba dole wai sai ta sa hula hana sallah ba da za ga wasu sai su sa hula hana sallah matan wai saboda ya sauka kada ya taɓa fuskar ta a'a ko ya taɓa fuskar ki ba komai baiwar Allah a kiyaye wannan a baya mun ce ainihin an so ka yi wanka mun ce an ce ita ma an so ta yi wanka ko da tana jirin haila wannan wanka da aka ce an so ta yi ko da tana jirin haila ba wankan haila ba ne fa ga jirin haila na zuba jikinta ga jinin haihuwa na zuba jikinta amma ya halatta ta ɗauki harama aikin hajji to tun da ya halatta to an so gare ta ta yi wannan wanka don haka wankan za ka yi shi ne kamar siffar wankan haila ko haihuwa amma kuma da niyyar ainihin wanka ne na shiga harama aikin hajji dangane da ɗinkakke da aka ce jama'a sanya ɗinkakke ba ana nufin ainihin sanya ɗinkakke ɗinkakke wanda ya ainihin zan akwai jeri ba misali yau idan ya zama wannan farin da ke jikina Ƴan shi bai kai ba ko faɗin shi bai kai ba babu da kuke mai dafa in yi zama wannan jauke da ke jikina bai kai ba babu da kuke mai dafa abin da ake nufi da ɗinki ne kwanoni a samar da hannu ko an hana a samar da hantsar yarda ko an hana amma ɗinki wanda zai zama joli ne a jiki babu laifi haka a jikin takalmin da za ka sa abin da ya sa nake wannan bayani wata shekara wani direba da misre muna tafiya ina gidan gaba sai ke tambaya ta yake to amma kai ba ta malamin kana ta wa'azi kuna cewa kada a sa ɗinkakke ga ɗinki a jikin takalminka wani ce mishi a'a ba ɗinki ɗinki irin wannan ake nufi ga ɗinki ana nufin jori tsakanin kwanar hannun riga da rigar ko kuma hanta amma ko da a jikin rigar ne zama akwai a jikin haramin ne zama akwai jori babu komai to haka ko a jikin takalmi babu laifi takalmi shi ma ba a ce lallai sai ka sa sungul ba don haka ku duba jama'a takalmi kamar irin wannan za ka iya sawa sandal kamar yadda yake za ka iya sa wannan wanda zai taro bayan kafar ku kiyaye za ka iya sa shi ka gan shi ka ga taro bayan kafarka to za ka iya sa wannan haka za ka iya sanya wannan takalmin ka gan shi wanda yake takate ba wato suni ba in ji ba haushe ke nan takate ba to za ka iya sa shi haka nan takalmi kafa ciki za ka iya sa shi da sharaɗo bai rufe idon kafa to galibin takalma kafa ciki ba sa rufe idon kafa to in dai ka sa takalmi kafa ciki wato cover shoes matuƙar idon kafa kanan ya fito ainihin babu an fahimta amma ka ga takalmi ko zama kamar canvas wanda yake canvas yana da wasu kunya waɗanda suke rike idanuwan kafa to bai halarta kasa ba haka takalmin ruwa ko duk wani takalmi wanda zai zama ya ainihin rufe idan kafarka to bai halarta kasa ba don haka sai a kiyaye wannan ina fata an gane idan ka yanzu wannan kaya karsa to za ka iya samun wani fari da za ka dora a kai amma sai ka nemi wanda za ka sa a matsayin kwarjan ne ka rasa to a shar'ance ya halatta ka sa wando ma'ana ka nuna ka rasa to za ka iya sa tun da ka nuna ka rasa kamar yadda yake takalmi idan ka nemi sandal baka samu ba to za ka iya sanya wanda zai rufe maka idan kafa ɗin farkon da tawa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce in ka samu ainihi wanda ya rike idan kafa ka sai ka yanke to yanke wannan sai na ga wasu musamman mutanen ƙasar masar na sai ka ga ya samu takalmin amma sai ka ga idan kafa kawai yahuda abinda ake nufi za ka daƙe shi Kuma dakuwar ne amma kuma annabi ya zo da wata sunna wanda ta sauƙaƙe idan har baka samu ainihin takalmi ba sai wanda ya rufe kafar ka gaba daya to ka sa shi gaba daya kai ba sai ka yanke shi ba annabi ya yi sassauci akan wannan daga baya kamar yadda ya sassauci in baka samu zani ba sai ka ainihin sanya wando wannan sassauci ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ko gani haka dinnan jama'a to haka ne ainihin ake sanya wannan ainihin harami na sama haka ake sanya shi tun daga ainihin sanda kai wanka haka za ka sanya shi ka rufe dukkanin kafaɗinka kuskure ne ka zo tun farko ka ainihin fito da kafaɗa ta dama haka wannan kuskure ne an fahimta jama'a a'a fito da kafaɗa haka da sauran lokaci sannan ba a kowane wurin tsawafin ba ne akwai wurin tsawafin da tsaya ɗaya shi ne ake wa sannan kuma shi ma sai in an je ba a fara tsawafi don haka asali haka ake so ka kasance to sa'an nan sai ka yi kokari ɗan uwa wannan ainihin zani naka ka ɗaura shi daidai da sunna kada ka ɗaura shi kamar zanin mata wanda yake zai rinka jan ƙasa kasantuwar aikin hajji kake bai halatta gare ka aikin hajji ba zai halatta maka ka saba sunna dole ne zama kwarjan nan ka bai ja ƙasa ba to sa'an nan sai wajen ɗaurin kwarjan ne jama'a na ka ce kwarjan ne kawai ana nufin zani hanya mafi sauƙin a ɗaura shi wadda in aka ɗaura shi yakan zauna ya daɗe ba tare da ya zame ba daɗe kenan yakan daɗe ba tare da ainihin yana bayyana al'aurarka ba Ka ga haka za ka yi kokari a da cewa duk yadda ka gaba ma za ka yi ɗaura shi ko ka bai da matar ka ke ɗaura ka ɗaura ba kai ne ba amma nan shawara sai ake baka kaga in ka haɗe shi ta ɓangaren ka na dama haka sai ka riƙe daidai na haɗa shi a ka sai ka bawo da shi haka don ka bawo da shi haka sai ka ci gaba da nannaɗe shi haka jama'a kun ga haka to kaga na ɗaya ya zauna daram na biyu kana bala za ka iya tafiya don galibi wasu in suka ɗaura shi kamar irin yadda mata ke ɗaura gani to ka san abin dama sabon shi gani sai dai yana tafiya kamar soja haka ya je zauna sai ka ji an ce alhaji dan gyara dan gyara saboda ya bai mutane kan lokaci ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce jama'a kun ji wannan shine ainihin matakin farko dangane da waɗannan sutura na daga cikin abubuwan da aka haramta wa mai aikin hajji ya sanya shine mai aikin hajji ba zai sa hula ba da haka kana aikin hajji alhaji kada ka ɗauko hula ko da hula ce irin ta malamai wato irin hula alhazai din nan alhaji ya ba lafiya irin kokos din nan kanka sata ko hula irin ta yan gawo haka ta alhazan dinni kanka sata ina fata an gane lallai ne kanka ya zama babu hula sannan kanka sa rawani rawani na ɗaurawa ko irin rawani ne na larabawan saudiya karkasa karkasa makawuya ko duk wani abu wanda zai rike kanka kai tsaye amma ba ka iya amfani da laima kamar da muka ce kun ita ma tana rufe kai amma tana rufe rana ne babu da shi wannan hukuncin bana na ba ne amma mata fa ita mace ba ta sanya ta wanda ta saba sawa babu inda aka ce lallai imalla akwai wani kaya na ihrami da mata ke sawa na fari ba inda aka ce lallai sai sun sa kayan ta ta saba sawa baka ne za ta iya cigaba da sawa koraye ne ja ne ne ma damar yayi daidai da shari'a shi ne zama mai faɗi mai tsawo mai kauri baya bayyana kalar jikinta ko kusurorinta kamar yadda kuma baya ainihin wato ɗagewa ana ganin ƙafafuwanta ko makamantar haka ya halatta sai ta ainihin sanya shi mata sai a kiyaye sanya turare a irin wannan halin bai halatta gare ki ba amma maza ka ya halatta a wannan lokacin namiji ya shafe jikin shi da turare amma ba haramin ba ya halatta shafi jikin shi da mai mai kanshi amma ba haramin ba amma fa wannan turaren kafin ya ɗauki harama ne idan ya ce babbai ka umratan bakin shi ya furta zuciyar shi ta kudurta to bai halatta daga baya ba ya sake sawa amma kafin ya sa ya halatta sannan ku kiyaye kaga wannan shiga ba lallai sai an je milaki ba za ka iya yin ta daga gida hasali ma in ba zai wanda kunci gare ka ba abin da aka fi so gare ka kenan shi ne tun daga gidanka a zariya kake a sokoto kake a katsina kake kafin a kai airport ma'ana tun daga gida ba ka iya sawa za ku ka iya jinkirtawa sai ka ji jirgin ku zai tashi saboda wani lokacin in ka sanya tun daga gida mai yiwa a sansanin alhazo za ku kwana uku ko biyar da gwargwadon irin yadda al'amura suke a ƙasar mu amma in kana da yakinin da an yi za ka tashi wannan babu laifi don kar ka isa kuma kayan sun yi musu musu alhazin sai a kiyaye annabi sallallahu alaihi wa ya yi wanka tun daga gida ya shafa turare ya ainihin sanya kayan shi da ya isa miƙa sai ya ɗauki haraba bayan kai ma za ka iya sawa tun da ganin Zariya? ka tafi kan ko abuja ka je ka hau jirgi kana cikin jirgi kana tsaye da kayanka ina fata an gane in ka haka ainihin babu laifi in sha Allah ta'ala to daga ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ibadojinmu muke cewa in Allah ya so Allah ya kai mu gobe za mu fara bayani dangane da aikin a aikace insha Allah tun daga kudin taliya da zuci da amsa kira da baki shine ka umratan ko makamantan haka da kuma bayani akan miƙatoci da kuma ina makomar miƙatun wa Najeriya ina ne ya dace mu ɗauki ainihin harama da kuma bayani dangane da daga murya da talbiya da hukuncin-hukuncin da ba su biyo baya insha Allah ta'ala jama'a muna لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك